alhamdulillahi wasu wassalamu ala rasulillahi Allah ya saka wa malam da mahihicin alkhairi ne Allah ya ji kan mahaikin ne ne ya shirya mai zuri'a ta shi ba shi magada daga cikinsu ko kuma ababu wanda ake karantar da mu Allah ya azita mu ganewa kakin a ainihi abin nan karanta tambayoyi wani ya ce je ya bar waya ta waya saboda haka wanda ya san Allah ya canci waya sai shi kawo nan mai tambaya ta farko ta ce allah ya gafarta malam wata boye allah ka tambaya malam wadda ta tashi da azumi sai da sahi rashin lahiyar ta tashi shin ta samu ta ci gaba da ba da mudu tunda ko bayan sallah ba ta iya yin azumin dama tana da rashin lahiya ta ne don ba kowace rashin lahiya adda alaka da azumi ba wace irin rashin lahiya take da idan rashin lahiyar ta ta olsa ce kuma olsa ta kai coronin to nan ne kuma kaga ai sai an samu medical report mallami ɗaya ga fatawa ta bai ca ba a warke ciwon ga don ba harka ciwo ya sani ba amma an ka samu medical report likita ya ce lalle olsa ta ta kai chronic ba a warke ta to nan ne za ta ba da mudu amma in wadda aka warkewa ta sai a jira an ka warke a rama hmm. mai tambaya na biyu ya ce assalamu alaikum allah ya kara ma malin lafiya shin idan mun tabbata mutum shina aikin mutanen ludu kara taimaka kai wurin alkali ko mai shari'a ta tanadar muna game da shi sai a kau da kai tunda babu shari'ar ina za a kai karat babu yadda za a je shi to don ka jawo hitina sai a kyale ba laihi ba ne don lokaci ba wanda aka shari'ar na ba duk da manzanni sun zamna ba a shari'a ha Allah ya ce manzo ne fata walla anhu huwa ma an tabi malume ka kau da kai ba a zargin ka don ba lokacin yin shari'ar na ba fata walla huwa hatta hinin ka kau da kai duk abin da har gani kyale har dan wani lokaci lokaci bai ba ashe in manzon Allah na iya zama ba a shari'a kai baka isa ka ce ba mu kallo ana kaza ba ba kallo ana kaza to mi za kai mi hake iyawa kai da an ka sa ma ido kana nakawa fata walla anhum hatta hinan ko kauda kai ha shari'a ta zo sai wani lokaci yanzu in wani mai laihi in kai kara ta kai aka barowa saboda ka ƙetare iyaka wajen yin aikin kuma ba ka da haƙƙi ai ƙara kashi biyu ce dole sai na farko sai kotu na da jurisdiction tana da hurumi sannan kai mai ƙara kana da room na yin ƙara yanzu kai ƙara mutum ka ce ina ƙara ta ya ɓace Allah sai a ce to Allah ai ba ubanka na ba ba ka da room na ƙara sai an ɓaci babanka Allah na kowa na sai duk in kuza ku taruwa bayi ne ku to ku yi ƙara ai kamar ƙara a kan hanya mutum guda bai cewa yana ƙara an ci hanya don hanya ba ta mutum guda ta ba sai dai mutane gaba ɗaya su taru su yi ƙara ko kuma a ce sun wakilta ka duk abin da ba naka haƙƙinka ba kai ɗaya ba ka da rum ga ƙara kan shi amma an ka ɓaci ka wannan kana da ikon ƙara ko an kai ma kai amma an ka abin nan aka ce ga wani annabi ya ɓata ko sahabbai ya ɓata duk abin da za ku yi jidali na da fitina don ɗaukar doka ga hannuna ƙarshen ta kun kai laifi don ba a sa zartarwa ga hannunku ba sai haka wasu mutane suna cewa wani kahiri na wani a tahi a kashe shi wannan kuskure na babba ko ko su zo da bamabamai ko da bindigogi suna kashe mutane suna cewa jihadi suka ko da adduna duk hitina ta jidali ɗaya na suke taswa don biyan wata bukata tasu ba duk wanda babu zartarwa ga hannun shi ba ya da iko ya yanke hukunci yanzu ko ka mijinta ya ba ta kashi ya zage ka ya kare ta kana kashe armenta ba kai kotu ba ta yi haka ya kashe mutum wanda bai kashe arme ba kashe mutum don ɗaya an rama shari'a tamfiz da babu akwai masu ɗaukar littafan shehu ta ce ai shehu ya ce ko muson ka kai waɗanga mutane kahirai na ko kai kahiri kake shehu exactitive na ai don daula ya canza sarki na alkali na shugaba na. kai talaka ɗaya kake mallami almajiri ko ko akwai damar yanzu don kana mallami ka ta kasuwa ka sau tsarin mulki da dokoki ko ka sau final court a azama ku jera gidanka kana ta yanke hukunci to sai ka ɗauki ƙur'ani ɗaya ka ce wai Allah ya ce kaza don haka wasariku wasariqatu faqad au ma an kama qarawa gidanka ka kace mai hannu ai sai an sa zartarwa ga hannunka yadda in ka yi babu hitina ba a ramawa amma duk wanda kawwa babu zartarwa ga hannunka radda ya samu dama ramawa zai yi kaga hitina ta kattaswa don Allah ku bari mu zamna lahiya ku kai abubuwa kotu in hakkuna da alhaki in ka zo kuma an ka diba aka ce mi mutum ya yi ka haƙara ta shin gidanka ya shiga gidanka ya ci kai ya zaga ka ce a ko rakara za a yi a ce ba ka da rum na yin ƙara ko ko ita ma kotun da ka kai ƙara ba ta da hurumi na yin wagga shari'a ba layin tana ba don an kakkasa abubuwa to mai yiwa kai kana jawo hituna ne don baka san hakan ba ku bari mu zauna lahiya ba wani mutum da adda ikon kashe wani yanzu ba wani mutum da adda ikon kace ma wani hannu ba wani mutum da adda ikon bulale wani in ba ɗane ko ɗan makaranta ta ba ko shi akwai kisasi in ya wuce iyaka in kawo almajiri bulala da ta wuce goma ana rama mai shehu abdullahi cikin fara'idul dalila ya faɗa akwai bulolin da an haƙayyade in yaro ya yi kaza ya mai bulala kaza in ko kan wuce su akwai kisasi abinda a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastadi fa bi lisanihi wa illam yastadi fa bi qalbihi an kasa ayyukan ga masu iko waɗanda an kasa zartarwa ga hannuwansu suke gusuwa da hannu su ce adar mai mutum ko a bulale shi waɗanda ba a sa hannunsu ba mallami iya kashe gusuwa da halshe shi yi wa'azi ya ce abin gaba da kyau a bai. shi ko talakkan shari'a wanda bai da ilimi iyaka in ya abin ya ƙi cikin rai ne kawai ana sabon Allah ya ji ciyo ya isai ciyo nan da ka ji ana an sabi Allah shi an naka aiki ba hukunci ba shi ko mallami wa'azin nan da yayi abu kaza bai da kyau a bari shi an nashi aiki ba hukunci ba su ko masu hukunci a bar musu nasu aiki amma abin ban takaici yau wanda ya kawo mu gaji dallai da kashe-kashe sa bukatun duniya cikin addini ko dori ba ka son mutum kayi sa'a yayi wani laifi sai ka ce a tai a kashe shi ko dori kana son shi daga ba ba Allah an ka ba illa sa'a ta kai yanzu an ce yayi kaza don haka tunda abinda haka ji rana ba sai ka tabbatar sai ba diba ko ko ta irin aikin da take kafin ta yanke hukunci ta bi dannu, ta baka izari ta yanke ma hanzari sannan ta je ta yi ganin ta ta baka dama apel to duk kai kai tsaye ka ce za ka yi kai ka kara ta akan abin da muka jayayya ba ka yadda ba kai ashe don ban da gaskiya kuma kai alkali ka ba kanka gaskiya ka hukunta ni duk kai dai haba jama'a musulmi ko ba ku gadi ba alƙali an kai ƙara gare ko ya ga abu sai ya biɗi shaida eh. bai ci kai ko ka kawo kowa gaba gara an kai na gani in yana son haka sai dai ya iza wata kotu ya zo matsayin shaida amma zai ce ka kawo shaidu kuma ko shi kawa abu sai ya kafa shaidu don nan matsayin mai ƙara yake ya iza wani wuri ya ce abinci ko wani ya yi min kaza da wani da wani an nan sadda ya ci zarafi da to amma yanzu kai ka ce ni ba musulmi nake ba kai an musulmi kai an mai ƙara ta ba musulmi nake ba kai a shaidun ba musulmi kuma kai alƙali ka hukunta ni kahi duk kai dai. wannan ba gaskiya ba ne kuma ba daidai ba ne kuma ba a barin hitannu sai an bar haka lakum dinukum waliyar dini muke kowa shi nashi addini Allah shi yake sakayya har lokaci yayi shi maraye ba ce an kai sai ya kai hu a bashi gado ba balaga hu dama ba maganar gado ta kai ba maganar annabi da ya kai karfi ne na shekara arba'in an ka bashi annabci shi yake magana amma ga maganar gado in anastun minhun rashida an ka ce in kun ga alamun shari'a gare su ku ba su kayan su ba ba gado aka magana ba mai tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malar lafiya ta ce Allah gafarta malar na ji cikin karatu ka ce ba a yi ma namiji auren dole a cikin kisar shu'aibu da annabi musa to allah gafarta malam ko mu mata in mun mallaki hankalinmu haka na a su mata shari'a ta yadda a cilasta ƙanani waɗanda ba su san abin da ya kamata ba ba su san abin da daidai ba ba su san abin da alhairi ba to ana cilasta su amma ko su ba kowa ka cilasta su ba wali mujibiri wanda adda ikon cilasta mace arme uku ne kawai uba ga ɗiyarsa kuma karama in ta girma bai da ikon cilasta ta uba ga ɗiyarsa kuma karama bawa eh, shugaba ga boyar wasiyi ga wasiyi yadda aka yi mai wasici a kanta kuma ita ma karama to waɗanga su adda ikon ijibari amma wanda ba su bai da ikon cilastawa uba bai cilasta babba diyatai sai dai karama eh, wanda ba shugaba ba ba ya cilasta wadda ba boyatai ba cewa sai ta yi armin cilas waɗanga dai uku su adda ikon ijibari kuma sai wurin gada an kace su cilasta shine karamar da bata san abin da ya daidai ba to masha Allah mai tambaya ce ainihi assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya malam don Allah ina son ka yi mini bayani dangane da sallar duha adadinta da lokacinta da kuma lokacin da ta karewa wannan takallufi na cewa sai an san adadin raka'o'in luha az-zuhur ad-dole a san raka'a na wata da asuba da magariba da isha'i amma dai raka'o'i takwas su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amma sallolin nafila ba su da adadi iyaka kai masna masna biyu ai sallar ka 80 ba su kai takwas din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma in baka yi ba kai ba dole bane shi aka wajabta mai nafila tallaka ƙari na shi gare min dunal mu'minina ba da sauran mu'minai ba su ba dole na su yi nafila ba sannan sallar nafila a cikin gida ya fi hayru salatikum salatikum fi buyutikum illa al-makatuba shi yasa an ka ce la tasalu an ashaya in tubda lakum tasuku kar ku tambayi abubuwan da an bayyana su su bata muku rai in mun ce mu hede fatawa ga nan wanda bai jin daɗi na da yawa don su tahajjudin ga su sallolin ga da kuka duk ba wanda ya dora muku wata rana ma cuta ma mutane na kuke yi ka hana mutane kwana ko maka gariya sallar jam'i masallaci riya ne makaruhi na jam'in nahila makaruhi na yanta masallaci ga hadisin ga na mahihicin sallar kuwar da kun kai gida in ba ta farilla ba sallar farilla wadda an ka so a je masallaci a yi farilla haka an ka hison nahila ka yi ta gida saboda ka guje mariya da cewa kai mai kokari ne ga hadisai nan zai yawa hairu salatikum salatikum fi buyutikum mahicin sallaku sallaku cikin gidaje la ta ji taj'alu buyutakum kubura. manzo Allah ce kada ku sanya gidajen ku kabruka ya zan iya kakka da gida kwanci kai duk sallaka masallaci na ba so haka ba ku haskake gidajen ku da nahiloli ku bar ɗaukar hitillu kuna kai gidaje wasu kuna bushe su da naku gidaje sannan ku bar hana ma mutane kwana waɗanda su ba sallar suke da ra'ayin yi ba kuma ba dole ba ne Eh. eh baka ruhi ne jam'in nahila ruhi ne yin ta masallaci amma wasu sun kawo wasu illoli sun ce yana karfafa wani bai iya yi shi dai to yayi da shi da iyalin sama ba yana da mata ba kuma musulmi na shi aure akwai masu cewa kuma faɗakar da mutane na koya ma mutane ne menene menene da wasu 'yan illoli akwai kanika masu manyan su hannu waɗanda kwance su sai an daɗe <laughs> eh, to ala halin dai duyya da ka gyara bidi'a ba kamar sa shi yasa Umar ya ce ni'matul bid'a yi adalci ce ka amare bid'a ga ta yi kyau bai canza mata suna da bid'a ba ce ya sunna ga ta yi kyau kuma sai ya tsaye da wani ya baku saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi abi tai asirci shi dai jama'a sun ka san shi na yi sun ka taru ya ga taro ya yawa ya shige gida ne ya ke hitowa ya gwada muku da ba son akai ayi jam'in ta ba ita saboda ana son a guje mariya to amma tun daga wasu illoli malamai sun kawo to shikenan mun bar su amma su ko su bar mu in ana tambaya kan ba mu barin haɗi tambaya ta biyu ya ce malam don Allah ina son bayani idan na iski liman ga sallar janaza ya yi kabbara biyu ko uku ya zan bi shi ah, sai ka bi shi ga abin da ya rage kakka ta heyin waɗanda ya yi baka nan shi koma waɗanga kuma ba da kai ba zan ko guda bai yi da kai ba sai ka bi shi waɗanga a gama sai in ya ce assalamu alaikum sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yi adadin kabbarorin da ya tsere ma ka yi su tartiban in ka san ba a aje gawa a jira ka in kuma ka kai matsayin da aka jiran ka da gawa a barta nan to kana iya addu'a bayan kowace kabbara haka nan fuqaha suka ce mai tambaya ko ce assalamu alaikum Allah ya kara ma malam lafiya akar makallahu ko yana halatta mace ta yi sallah ta bi liman tana cikin ɗakin ta wata boye Allah ke wato tambayar ta wata boye Allah ta mace tana iya bi mana ai mai muhtasar ya ce wa in bidarin ko da cikin gida hake kana iya bi sai dai hadarin da a ciki shine yanzu a sauti na iya kacewa in sauti ya kace ko kaga babu sallar don ya ce layan taƙilul da li jama'atin ka sihi wanda a shi ɗaya bai cira ta ya koma cikin jama'a ka fara sallah kai ɗaya yi joyin ɗin jam'i kai tsaye ka aka kama kishi a haka wanda a cikin jam'i kuma in sauti ya kace bai iso shi ɗaya sallar ta ɓaci da zaran sauti ya yanke akwai masu cewa babu sallan wanda ke biyar sallah sai cikin masallaci to wannan malaman fiƙihu sun yi maganganu daban-daban game da shi la salata li jaril masjidi illa fil malaman hadisi sun yi maganganu ga ingancin hadisin sannan na fiqh husuma sun zo sun yi maganganu ga manuhasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ju'ilal liyal arlu kulluha masjidan an sanya min ƙasa dukkaninta masallaci sannan akwai kuma wajen fassara cewa irin la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bai da amana to ai kammalalle aka ne da haka shi ma lada ba ta kammala ba ga wanda ya yi jam'i bai zo masallaci ba don ko babu komi akwai ladar zambiya akwai ta shina ganin liman akwai ta jama'a musulmi da ya zo ya sadu da su sai da haka zuwa masallaci ya shi amma dai tana inganta wa in bidarin ba ga mahuta sarin ko da a cikin gida ne ana biyan liman amma yana cike da haɗura don in sauti hoya yanke babu sallan nan sai ko in ƙarshe na ana ta haya ta ƙarshe sauti ya yanke wannan kana iya kirdado ka ɗau lokaci mai tsawo wanda kake da tabbacin lalle yanzu kan dole an sallama sai eh, kai ma ka sallama mai tambaya ta biyu ce akar makallahu eh? eh eh mai tambaya ta biyu a tambayar ta ta biyu ta ce ta ce a karmakallahun wajen fitar da zakatul fidiri da gumi ko da gero ko da dawa ko da wani abu akwai bambanci ko gudana bambancin mudu to inda tana nuhin bambancin mudu haka ta rubuta ko ko kai da an kamace ka kabba da amsa <laughs> to inda tana nuhin bambancin ma'auni to man yabhal wa ma yabhalu ala nafsi duk wanda ya ruwa dai kai ne yawa ruwa amma da shekara har shekara gumi kaka ci shi a galibu kutul baladi bisa ga tsakani da Allah yanzu abinda an mahirin jaya abinda aka ci kasa ga gumi sadda ana hidda haci malaman wannan lokacin sun ga haci a galibin abinda aka ci amma yanzu kan shinkafa a galibin abin da aka ci da haka gaskiya da gumi ya kamata a kono amma mutane rowa suke yi sai su ba da hatsi kuma kan suna sun kawa rowa eh kuma ya an ka dibi abin da an manuha dama abin da an manuha ga zakka konuha suwan aka yi komi talaucin mutum ran sallah shi ci abinci to wanda ka ba haci kayawar zai ta wannan sallah eh? ko ko tun da talaka na hatto wannan sallah da haci zai ku ku ta cin gumi ku dai ko ko har sallah sai ya zo gidanka ya ci to haba jama'a musulmi ya kamata a ce an tausaya wanga da ka ganin gumi ya yi mai yawa shi haci a ƙarhi ne a shi kai shi na layya tunda ko ɗa talatin gare ka kuma da kace ka yi konunsu da gumi har wa yau ba su sayan rago to ya kai kana layya amma wajen zakakko lokaci wai gumi ya fi karhin ka ba gaskiya na ba wadda ka kai kana da ai an yadda ma a ci bashi a hidda zakakko no amma ba yadda a ci bashi a ilaya ba saboda haka zakkar nan ta kono tana da ƙarfi kuma mutane ya kamata ku ji tsoron Allah ku ba su da abin da an ka ce a'a ai ida'amu ida'amu a zan ka lura da ciyarwa an ka ce wanda ya baka haƙi ya ci sheka sha sheka na yi koda ka koda to ne baka shan shera shi ba in dai har shan shera zai bai to ya bai ton saba don ya bada damar lalawa tun daga makasudin fazakar shi aka son alwar tuwon sallah aka son komai talaucin ka kai don ka bambanta sallah da jiya da kaka azumi kada a ce kayan azumi kwana talatin kuma duk da rassalla da ba azumi haka ba da yunwa kan yi shi maka sudi fa don Allah da bada haci wanga makasudi na hasala in kuma haurowar ka son yi in kana da ɗa goma maimakon sa'i goma sai ka koma mamudu da malam bello ya ce ko tacce sai ka ba da kwano biyan na gumi a madadin kwano goma na haci har yanzu hacin kabbai illa dai kaya hanyar da wanda kabba ka to Allah ko haka nan dai ayi kwanon ka goma na haci mai sassu biyan na gumi har yanzu dai baka ba da gumi ba haci kabbai amma ka taimaka ma wanda kabba ga shi tuwon na sallah eh, eh. Ah, alhamdulillah Allah ya saka ma malam da bai can alkhairi ne zamu roke Dr. Sani Sagir sai yi muna addu'a Dr. bismillah ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت القائل في كتابك المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنت القائل أيضا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سرورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلالك ويليق بعظيم سلطانك أن بلغتنا هذا الشهر العظيم شهر القيام شهر القرآن الكريم شهر الصيام اللهم إنا نسألك أن توفقنا فيه يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا في هذه الأيام وارحمنا في هذه الأيام المباركة واتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ودعاتنا من النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين من الكفرة واليهود والنصارى والملحدين اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك أن تزيد للشيخ المفسر أحمد هيليلي الصحة والعافية اللهم زده الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين وزد لنا جميعا وزد للمسلمين كافة يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم